an yi 'yan kwanaki da wani labari ke ta kai yana kawowa bisa shafin yanar gizon sada zumunta labarin da ke cewar wai mutanen da ke da rukunin zubin jini o plus b da b ya kamata su kaucewa yin shaushawar kariya da coronavirus a faɗar wannan jita-jitar wai wa'annan mutanen kwana takwas kacal gare su bayan sun yi shaushawar za su mutuwa a cewar daraktan ma'aikatar cibiyar kai agaji agajin gaugawa sami ba wata shaida a kimiyyance da ke zayyana wannan fadar dr karaji suleiman Dauke da cikon bayani. No, jusque là, aucune base scientifique. A'a har yanzu babu wata ƙididdiga a kimiyyance da ke iya cewa haka. Kafin a ce haka sai bincike na kimiyya a cikin ƙasashe da dama ana faɗar haka. Amma babu hujja a kimiyyance na cewa wai wasu masu gungun jini ɗaya abun ya shafa. Kawai wata cuta ce da ke taɓa ƙwaƙwalwa da ke taɓa shaiɗa da ke iya kama kowa. Kuma mun gani saboda mun yi tsammanin za ta fi kama masu yawan shekaru. amma sai muka ga ta fi kama matasa da suke shiga cikin rashin isasshen numfashi kenan ba wata hujja ko kaɗan ta wannan jita-jitar bisa rukunan jinin da aka zana sai dai jami'in na sami Dr. Karaji Suleiman ya shawarta da cewar da a ci gaba da mutunta matakan kariya domin tunasar da al'umma. Kariya shine kar a yi kusanci sosai, kar a ba da hannu, a rinka wanke hannaye su kasance kullum a cikin tsafta, a saka takunkumi na baki, a bubuɗe wuraren da ba iska sosai domin samun iska da sauransu. Matakan kariya kar a gashi da tunawa shine mafita a hali yanzu fiye da allura. domin magance wannan annoba. Mahukuntan kiwon lafiya na ƙasar Nijar kulliyomin na ƙara jan hankalin al'umma bisa cewar ƙwayar cutar ta coronavirus na ta shawagi da ƙarfi a cikin zamantakewar jama'a tare da samun ƙarin halayen kamuwa masu ɗauke da alamomi masu tsanani.